Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a shida ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi. Yayin da kuri'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kuri'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. A gefe guda kuma a jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa ana nema a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan ɓullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar. Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu al'umma a kasashen Afirka kamar a jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da tsaikon da ke tattare da ayyukan ƙidayar ƙuri'un zaben Amurka. sannan za ku ji cewa 'yan arewacin najeriya mazauna kudancin kasar sun bayyana bukatunsu ga shugabanni da kuma gwamnatoci akan kare su da dukiyoyinsu daga hare-hare Baya ga haka za ku ji cewar kungiyar da ke tattaunawa tsakanin addinin Islama da Kirista da kawo zaman lafiya a Najeriya ta haɗa taron 'yan jaridu da nufin janyo hankalin al'umma don wanzar da zaman lafiya sakamakon zanga-zangar NSAS. Muna tafe da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi, yayin da kuri'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kuri'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. a halin yanzu biden ne ke kan gaba a yawan kuri'un da jama'a suka kada da kuma kuri'un wakilan zaɓe inda yake da kuri'u 253 trump kuma yana da 214 dama ana buƙatar kuri'un wakilan zaɓe 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugabancin ƙasar. ana ci gaba da kidayar kuri'u a jihohi hudu da za su tabbatar da wanda ya lashe zaben arizona da nevada inda biden ke kan gaba da pennsylvania inda trump ke kan gaba a safiyar yau juma'a amma biden ya kara kusantarsa da kuri'u dubu goma sha takwas sai kuma georgia inda biden ke kan gaba da kuri'u ɗari tara da sha bakwai a tsarin wakilan da ke tabbatar da wanda ya lashe zaɓe a amurka da ake kira electoral college da turanci Dan takarar da ya samu mafi yawan kuri'un jama'a a kowace jiha banda Main da Nebraska zai samu duk kason kuri'un wakilan jihar da ake rabawa bisa ga yawan jama'ar jihar. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana neman a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba. Idan aka kirga kuri'un da aka kada bisa ka'ida ni ke samun nasara a cewar shugaba Trump. Ya kuma ce, idan aka kirga kuri'un da aka kada ba bisa ka'ida ba, za su iya kokarin kwace nasarar zaben daga hannunmu. Trump ya kwashe minti sha shida a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House yana cewa jihohin da ake fafatawa sosai da yake kan gaba ana zabtar yawan kuri'u a sirrance yayin da ake ci gaba da kidayar kuri'un. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden dan takarar jam'iyyar Democrat na gaban Trump a yawan kuri'un da jama'a suka kada da kuma kuri'un wakilan zaɓe da ke tabbatar da wanda ya yi nasara a zaben. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan bullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar. Rahoton karuwar yaduwar cutar a Amurka na zuwa ne a yayin da masu kada kuri'a ke dakon sakamakon karshe na zaben shugaban kasa da aka yi a kasar. Gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya ce ba wanda cutar ta bari. Ya kara da cewa wannan cutar ba abin da ya dame ta da ko Donald Trump ka jefawa kuri'a ko kuma Joe Biden. Yanzu haka dai Amurka ta samu mutane miliyan tara da digo da suka kamu da cutar cikin adadin mutane miliyan arba'in da takwas da suka kamu da cutar a fadin duniya. To a gaida Maryam Dauda wadda za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya nan gaba kaɗan. Jama'a a kasashen Afirka kamar a jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da tsaikon da ke tattare da ayyukan kidaya ƙuri'un zaben Amurka wanda aka gudanar ranar uku ga watan nan na Nuwamba. A yayin da wasu ke ganin abin tamkar wata manaƙisa ce wasu kuma na ganin cewar ci gaban demokradiyya ne. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. sabanin yadda aka saba ji a yayin zaɓuɓɓukan ƙasashenmu na afirka galibin jama'ar wannan nahiya ta yaba da yadda zaben na ranar uku ga watan nuwamba ya gudana a amurka saboda gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen baiwa 'yan ƙasar damar kada ƙuri'a rabi'u abba dan illila na daga cikin waɗanda ke begen tsarin zaben ƙasar amurka gaskiya yadda an ka gudanar da zaben an gudanar da zaɓe irin yadda ya kamata a yi tsarin zaben amurka ba tsarin zaɓe ne irin na kowa ba mazanciya zaɓe ne wanda an kawar tun nan da wajen wata guda zuwa biyu da son ka wuce har zuwa lokacin zaɓe da ya kawo to kaga ko wannan ma ai abin alfahari ne saboda sai ƙasar da ta kanta take iya yin zaɓe eh, wata biyu kafin lokacin zaɓe. Haka shi ma Lawali Bubakar ke da makamancin wannan ra'ayi. Yadda aka gudanar da zaɓe ba irin yadda muka saba gari bane ga Afirka ba. tunda an shirya zaben tun kafin lokaci wannan kuma babban ci gaba ne wanda na'urori na zamani suka kawo da kuma hukumar da ke kula da shirya zaben cece kucen da ke tattare da ayyukan tantance sakamakon wannan zaɓe wani abu ne da ake ganin bai dace da girman kasar ta amurka ba ga yanzu ƙasar amurka a ce ana zaɓe tun ba a ida da faɗin sakamako ba dan takara guda ya ce bai raba an mishi magudi to kaga ai dada abin gaskiya akwai hadari ciki akwai hadari babba ma wanda ba ma dan karami ba kuma ya zama koma baya ma a cikin demokradiyya saboda ai munan zaɓuɓɓukan mu na afirka menene ke bata su eh, rashin raida ce ce ku ce to sai dai a tasa fahimtar aliyu mai fada na cewa bai ga laifin komai ba idan dan takara ya kai kara a gaban kotu saboda zargin magudi yunkuri na donald trump sai a a gani ya saba ma doka amurka constitution ce ta kai shekara 233 yau ka ta tanadi wannan abin da trump yake yi a yanzu ko da shi ya fara yin shi da ya nuna mu duniya da amurka abu ne wanda an kai shekara 233 aka hange shi na iya faru kuma ka'idodi suka ce ga yadda ya kamata a ciwo kan abin kuma yake nan ga yin haka ne kai kara da a sake kilgon ƙuri'u ke tun an bashi wannan dama kuma ya aiki da wannan dama ni ban ga wani matsala a ciki ba lalle wanda ba su son Donald Trump sai su gani a ai maza a kare da shi to kuma yanzu dole mutane sai sun jira su ji abin da Eh, hukuma za ta faɗi. Halin rashin tabbas ɗin da ake ciki a ƙoƙarin tantance wanda ya yi nasara kwanaki akalla hudu bayan wannan zaɓe wani abu ne da ke saka fafatawar ta ranar uku ga watan Nuwamba a jerin zaɓuɓɓukan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a tarihin duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mumuna Barma yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Alhamis Majalisar Dokokin Kasar Habasha ta amince da ayyana dokar ta ɓaci tsawon wata shida a yankin Tigray da ke tawaye a arewacin kasar inda gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da farmakin soja duk da kiraye-kirayen da kasashe suka yi na bangarorin su hau teburin sulhu don kaucewa yakin basasa. A shekaran jiya Laraba majalisar ministocin kasar ta sanar da kafa dokar ta bacin sa'o'i bayan da Prime Minister Abiy Ahmed ya ba dakarun kasar umarnin su yi fito na fito da 'yan tawayen yankin a matsayin mai da martani kan mummunan harin da aka kai kan wani sansanin sojojin gwamnatin tarayya a Mekele babban birnin Tigray. Gwamnatin Abiy ta ɗora laifin ba da umarnin kai harin kan jam'iyyar TPLF ta Tigray da ke iko da gwamnatin yankin. Gwamnatin Tigray ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakaran Habasha sun yi wa wasu wurare a kusa da birnin Makela ƙawanya. Wani wakilin muryar Amurka a yankin ya ce ya ji karar jiragen saman soja na wucewa ta birnin da misalin karfe uku na rana agogon yankin. Gwamnatin tarayyar Habasha dai bata ce ofan ba game da rahoton harin. Haka kuma muryar Amurka bata tabbatar da kai hare-hare ta sama a yankin ba. Wasu ƙungiyoyin agajin jin kai biyu sun dakatar da ayyukansu a sassan gabashin Sudan ta kudu bayan da 'yan bindiga suka kashe wasu ma'aikatansu biyu a ƙarshen makon da ya gabata. Dakatar da ayyukan zai ƙara tsananta yanayin dabban 'yan ƙasar da ambaliyar ruwa ta sa suka gujewa matsugunansu. su. Annette Hearns, mataimakiyar shugaban hukumar ayyukan jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya a Juba, ta ce kisan ma'aikata ba kai kayayyakin jin kai ga mutanen da ke fuskantar tashin hankali kaɗai ya shafa ba, ya kuma jefa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu cikin mummunan yanayi. Muna Allah wadai da irin wannan ɗabi'ar. Abokan aikinmu da 'yan Sudan ta kudu da ke sadaukar da rayukansu waɗannan mutanen na ƙoƙarin taimakawa yaran da ke fama da yunwa ne da masu jego don agaza musu su samu taimakon da suke bukata don su rayu abinda hans ta faɗa kenan a shirin muryar amurka na south sudan info. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tarurrukan neman zaman lafiya da shugabannin yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da gudanarwa. Al'ummar yankin arewa mazauna kudancin kasar da kuma arewacin kasar sun koka game da rashin daukar matakan kare su daga hare-hare da suke zargin ana musu a duk lokacin da rikici ya tashi a yankin kudancin kasar. Shugabannin 'yan arewan dai sun buƙaci samun haɗin kan sarakuna da sauran shugabanni wakilin murya amurka babangida jibril ya aiko mana da rahoton al'umma arewacin najeriya da ke zaune a yankin kudu maso yammacin najeriya sun yi kira ga shugabannin arewacin najeriya da ya zaka ke gudanar da taruka daban-daban akan neman zaman lafiya a yankin da kuma kasa baki daya da su dauki kwararan matakai na kare su daga hare da ake kai musu a yankin kudu maso yammacin najeriya musamman ma dai a lokacin da duk wani rikici ya tashi alhaji ado sha'ibu dan sudu shine shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar haɗa kan yan arewacin najeriya mazauna yammacin ƙasar wanda kuma kuma a taron manema labarai da gudanar a birnin lagos ya bayyana bukatar ganin shugabannin na arewa sun ɗauki kwararan matakai na kare yan uwansu da ke zaune a wannan yanki na farko dai wannan taro da aka yi da 'yan siyasa da sarakuna da sauran masu ruwa da tsakiyar arewa so abu ne mai kyau amma ya ba girin girin ba ta yi mai domin rashin haɗin kai da rashin ƙaunar juna da yake arewa shine babban matsalar da ainihin take damun arewa ko kuma 'yan arewa ma gaba ɗaya bod musulman da kristoci rashin haɗin kai um, shine babban matsalar mu kuma gaskiyar magana na shayin wannan magana ya kamata a ce su shugabannin kiristan da na musulmi na arewa musamman sultan da atubishar na arewa akwai fa abubuwa a ƙarƙashin ƙasa wanda kowa ya kulle shi a zuciyarsa kuma ya yi faɗa kuma yana damunsa kuma yana amfani da shi kuma fatan da muke da shi mu da muke kudu alhamdulillah amma hanzari ba gudu ba ban san dalilin da yasa za a yi waɗansu abubuwan a arewa ba amma mu 'yan asalin arewa da muke kudu ba za a gayyace mu ba ba za a gaya mana ba za a kira ba sai dai mu ji an wanda kuma mu wallahi da muke kudu mun fi su kishin arewa kuma mu muke gogayya da mutanen da suke kishin bangaren su to ko me yasa yan arewacin najeriya ke kukan rashin ɗaukar mataki daga shugabannin nasu tambayar kenan da naiwa alhaji abubakar muhammad na baban yawo dan jam'iyyar apc a jihar kaduna mu abin da muka sa sarakunan nan da gononin mu goma sha tara za su shin a kudancin nan ƙasar iyamurai aka kona musu dukiya san su kawo ba kuma iyamuran nan gononinsu da sarakunansu ba wanda ya fito ya ba mu haƙuri ya ce mutanen arewa mu yi haƙuri da najeriya ɗaya ce kowa ya san garinsu amma daga cikin gononinsu ɗaya ko sarakunan su ba wanda ya ce jihohin mu na arewa wanda aka yi musu kis wai abubuwa a kona musu dukiyarsu a kakashe su. A kwanakin baya ne dai shugabannin yankin arewacin Najeriya tare da haɗin kan shugabannin gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban majalisar dattijan ƙasar Dr. Ahmed Lawal da kuma shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da kuma sarakuna na yankin arewacin ƙasar suka gudanar da taro a garin Kaduna inda kuma suka ɗauki wasu matakai tare da kafa kwamitoci da zai kai ya kawo tsakanin al'ummomin yankin domin wanzar da zaman lafiya da kawo ƙarshen fitittunu da samar da aikin yi a tsakanin matasa na yankin arewacin ƙasar da ma ƙasa baki ɗaya babin ya jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibrin Ƙungiyar da ke tattaunawa tsakanin addinin Islama da Kirista don kawo zaman lafiya a Najeriya, wato Interfaith Dialogue Forum for Peace, ta haɗa taron 'yan jaridu da nufin janyo hankalin al'umma don wanzar da zaman lafiya sakamakon tashe-tashen hankulan da ya gudana a zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sandan SARS da ya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi. Daga Abuja wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani. Taron da ya haɗa manyan shugabannin addinai da na gargajiya waɗanda suka bayyana takaicinsu tare da yin Allah wadai da tashin hankalin da ya auku a jihohi da dama da ke faɗin ƙasar waɗanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi a makonnin da suka gabata. Cewa sakataren watsa labarai na ƙungiyar Malam Muhammad Sani Isa. Ƙungiyar bata goyi bayan bata gari da suka fake cikin masu zanga-zangar kawo karshen rundunar SAS ɗin ba. Wannan zama da muka yi an yi ne zama naku na 'yan jaridu don mu yi kira a matsayin mu na kungiyar zanzar da zaman lahiya a Najeriya. Mu yi kira ga waɗanda suka yi zanga-zanga ta End SARS ko mu yi kira ga gwamnatin tarayya. To mun yi kira ga dukkan su biyu din. Ita gwamnatin tarayya mun ce ta duba sauran koke-koken mutanen End SARS kuma ta ɗauki mataki a kai amma fa ta rika bayani inda aka tsaya. Kada mutane su ji shiru kawai ana ta tafiya a rika bayani to yau an yi kaza ko gobe za a yi kaza kuma a ga abin yana tafiya. To ganin yana tafiyan zai sa mutane kaga an ƙara taushe zukatansu. Muka ce kuma ba mu goyon bayan waɗanda suka faffasa wurare suka ɗebi kayan abinci ko kuma wasu kayayyaki na amfani a matsayin sun husata ba mu goyi bayan hakan da suka yi ba don ba shine daidai ba. masu iya magana na cewa haƙuri shine maganin zaman duniya ibrahim joshua adamu da ke cikin jagororin taron ya yi ƙari da cewar. wato musabbabin wannan abin rashin gamsuwa da gwamnati an yi ta hakuri an yi ta hakuri an yi ta hakuri to hakurin dama ana neman kofa ne to da kofan na ya samu kuma sai aka amfani da wannan dama aka yi do abubuwa da suka yi ta yi wato in al'umma aka tura su ya kai bango komai za su iya yi mu kuma kasancewar mu a nan shine muna tsakanin gwamnati da shugabannin addini ne da shugabannin al'umma muna magana ma gwamnati kuma muna jan hankalin matasa don a zauna lafiya kasa ba za ta taba zama lafiya ba in ba yi hakuri da juna gwamnati dole ta yi hakuri da al'umma al'umma kuma dole ta yi hakuri da gwamnati don ba za ka taba samun abin da kake bukata a lokacin da kake bukata ba shi kuma Allah ya yi alkawari zai ba al'umma shugaba daidai da yadda halin su yake ni ina jan hankalin mutane al'umma na kasa baki daya ba mu da wata kasa da tafi Najeriya Najeriya nan ba kuma wanda ya fi wani gata a kasar. Kungiyar IDFP a takaice na samun tallafinta na aikin wanzar da zaman lafiya daga kasashen waje kamar yadda ma'ajiyar kungiyar Elda Iliya Solomon Alusi ta yi karin bayani. Gaskiya da ne a matsayi na ni uwa jatuma kowane da in ita mace ce uwa ne ga sauran yara. Wannan kungiya wasu ne a kasan waje countries hudu da Najeriya biyar su suka ba da gudumawansu domin su haɗa kudi suna turo mana domin mu idar da sulhu a kasar kasan wannan ya nuna suna da kauna kasa Najeriya dole ne kuma mu yabe masu so a matsayin mu na addini na Krista da Musulmi da traditional leaders mu muna so a igata gaskiya a shugabanci daga kasa dan biya duniya gaba daya har zuwa Najeriya daga karshe dai taron yayi addu'a ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a zanga-zangar da kuma kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa ba a sake samun aukuwar irin wannan lamarin a kasar ba shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron labaran ne a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurkawa da dama na cike da mamaki kan yadda suka ga ake kusan tafiyar kunnen doki a zaben shugaban kasar da aka gudanar a farkon makon nan. Wani abu da wasu ke ganin alama ce da ke duda zurfin rabuwar kawunan da aka samu a kasar. shin ta yaya a kasance kai a cikin wannan yanayi amsar da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai kokarin nema kenan a wannan mako sunana mahmud lalo madalla to amurka dai kasa ce da aka santa a dunkule amma a lokacin da aka tunkari zaben shugaban kasa sai lamarin ya sauya salo inda aka ga al'umma ƙasar tara gida biyu wato kowa ya kama jam'iyyar da yake goyon baya wannan mutumin da ya bada sunansa a matsayin jeff biden yake goyon baya ya ce na gaji matuka na kasa gane inda ƙasar nan ta dusa a gani na donald trump ne ya haifar da wannan baraka ita kuwa beth jordan shugaba trump take goyon baya ta ce a tawa fahimtar ai trump ne ya bunkasa tattalin arzikin ƙasar nan kuɗin da ake biya na ya karu ina samun kuɗi a yanzu fiye da yadda nake samu a baya sannan hannayen jarin da na siya sun karu kuma ina samun kuɗi waɗannan ra'ayoyi biyu da suka yi hannun riga manuniya ce ga irin yadda ƙasar ta amurka ta dare biyu michael alvarez malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a california institute of technology ya ce siyasa da bambancin aƙida sun raba kawunanmu al'amura da dama sun raba mu kama daga batutuwan da suka shafi zamantakewa zuwa na tattalin arziki an samu ra'ayi mabambanta dangane da abin da ya shafi annobar covid-19 ya zuwa daren ranar zaɓe 'yan democrat ba su yi mamayar da suka yi tsammanin za su yi ba binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa biden ne a gaba a jihar florida da ta kasance muhimmiya a wannan zaɓe amma kuma trump ne ya lashe ta a ƙarshe to amma shin me ya samu hasashen da masu bincike suka yi ga abin da michael alvarez ya kara da cewa a wannan hira da aka yi da shi ta skype uh, uh, ya ce ta yiwu annoban nan ta covid-19 ce ta yi tasiri wajen tattarawa da sarrafa mafi aksarin waɗannan hasashe da aka yi wanda hakan yasa aka tafka kurakurai To yayin da gangamin yakin neman zaben Biden ya mai da hankalinsa akan yadda Trump ya tafiyar da ayyukan yaki da wannan annoba. sakamakon da aka gani da ke nuna kusan an yi kankankan wata alama ce da ke nuna cewa 'yan democrat sun yi rikon sakainar kashi ga wasu muhimman batutuwa lamarin da ya sa masu kada kudayar suka karkata hankulansu kan shugaba trump um, A cewar Alvarez, magoya bayan Trump da iyalansu sun ji kamar an yi watsi da su, kuma na ga wannan kafa Trump ya amfani da ita kuma hakan bai sauya wa magoya bayan sa ra'ayi ba tun daga shekarar 2016 asali ma abin da ya fi haka hancaɓewa. Wannan kusan kunnen doki da aka yi a sakamakon zaben wata ya ce ga yadda yanayin al'umma da tsarin siyasa ya soya amurka cewar alvarez na ga hasashen da 'yan democrat suka yi kan wasu al'ummomi misali na bakaken fata ba abu ne da ya kamata su dogara a kai ba a nawa ganin kamata yi su nemi ƙuri'un baƙaƙen fata latinos da kuma hispaniyawa tracy henson wacce ta fito daga jihar biden ta delaware trump ta zaɓa ko menene dalilinta ce ni ban ga wata alama ta shauki a wajen biden ba gaskiya ban gani ba ita kuwa beth jobson da ta goyi bayan biden cewa ta yi sauyi take so ta gani daga irin yadda aka samu rabuwar kawuna cikin shekaru hudu da suka gabata. Ina yi wa ƙasa ta addu'a ta farfaɗo don mu koma tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya. Mu zo na mu tattauna ta yadda za a ji ɓangaren kowa da kowa. To wani abu da masu fashin baki ke cewa shi ne duk wanda ya lashe wannan zaɓe akwai jan aiki a gabansa dangane da yadda zai shawo kan wannan annoba da ta tattalin arziki da ta haifar. sannan uwa uba yadda zai ɗinke barakar da ta haifar da rarrabuwar kawuna a amurka masu sauraro a nan za mu ta sa'aya a cikin shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin elizabeth lee da julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyoyi Hausa to hukumar zaben kasar amurka ya kamata ki sani cewa tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba da fatan zaki iya kokarin ki wajen sanar da duk dan takarar da ya samu nasara don gudun tashe-tashen hankula bayan zaɓe sako na gaba ya fito daga sani muhammad cindo unguwar karofin ma da ke a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyo ya hausa dan allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad abdulkadir kauran bauchi da ya taimaka ya karasa hanyar nan da ta tashi daga da da zuwa miri hanyar yadda tsohuwar gwamnatin ma ta fara bata karasa ba ganin yadda ake yin yawan hadura a hanyar sako daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya suka ce muna so ku ba mu dama don yin kira ga kwamishinan ruwa ta jihar kogi mr abdulmumin danga tare da hukumar kula da ruwan da su kokarta wajen tsawaita sawoyin ba da ruwan famfo a rana kana su yi hoɓɓasa wajen sakin ruwan akai-akai ganin cewa muna cikin lokacin rani inda mutanen lakwaje ke fama wajen siyan ruwa a gun masu amalanke a wasu lokuta ma sai mun yi tafiye-tafiye kafin mu samu ruwan a fatan sakon ya kai ga mai girma kwamishina da ma waɗanda suka dace sai sako daga bakar kawo girgir ya ce salam biyo ya hausa ci gaba da kasancewa cikin yajin aiki da jami'oyin najeriya suke yi abin takaici ne da damuwa kuma dole ne wannan abu ya addabi ɗalibai ganin yadda yake tasiri a tsarin karatun nasu muna kira ga asu da ta janye yajin aiki muddin kishin karatun ɗaliban take ba kishin bukatun ta ba Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce salam biyo ya Hausa ina masu nuna kabilanci akan cewa wannan ɗan ƙasa ne da wanda ba ɗan ƙasa ba to ya kamata su koyi darasi akan abin da ya faru a ƙasar Amurka inda 'yan asalin najeriya biyu suka zama 'yan majalisu domin bako rahama ne to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa-service@voanews.com bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi yayin da kuri'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kuri'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. a halin yanzu biden ne ke kan gaba a yawan kuri'un da jama'a suka kada da kuma kuri'un wakilan zaɓe inda yake da kuri'un wakilan zaɓe 253 trump kuma na da 214 dama ana buƙatar kuri'u 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugabancin ƙasar a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa ana nema a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba Idan aka kirga kur'un da aka kada bisa ka'ida ni ke samun nasara a cewar shugaba Trump. Ya kuma ce, idan aka kirga kur'un da aka kada ba bisa ka'ida ba, za su iya kokarin kwace nasarar zaben daga hannunmu. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan bullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar. Rahoton karuwar yaduwar cutar a Amurka na zuwa ne a yayin da masu kada kuri'a ke dakon sakamakon karshe na zaben shugaban kasa da aka yi a kasar. Gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya ce ba wanda cutar ta bari ya kara da cewa wannan cutar ba abin da ya dame ta da ko Donald Trump ka jefa wa kuri'a ko kuma Joe Biden. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi wato agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.